Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariya ta yau Asabar, wadda ta yi daidai da ta ƙarshe a watan Oktoba, talatin ga wata. inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe goma sha ɗaya na safe. Yusuf Aliyu Harande ke jan ragamar shirin tare da taimakon sarfilu Hashim Gumel na saura abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abin da muke tafa da su bari mu fara muku da kanin labarai. shugaban amurka joe biden yana birnin rome inda yake halartar taron kasashe mafiya arziki a duniya dakarun 'yan tawayen tigray na kasar habasha sun faɗi yau asabar cewa sun kwace birnin derzi daga yankin mamahara jiya juma'a hukumar abincin magunguna ta amurka fda ta ba da umarnin a yi amfani da rigakafin covid-19 ta pfizer biontech akan yara 'yan shekaru biyar zuwa sha ɗaya. kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labarai. A bangaren rahotanni kuwa sai a ji irin wainar da ake toyawa a cikin babban taron jam'iyyar PDP na ƙasa. Ai maganin duk wasu abubuwa da suka kawo jam'iyya cikas yanzu insha Allah yana tabbatar maka PDP ta natsu. Mahukunta kuwa na ƙara jan hankalin jama'a a game da yaduwar annobar covid-19 da matakan da suka kamata a ɗauka baya ga waɗannan muna tafi da wasu rahotanni duk bayan waɗannan kuma sai mu kawo muku shirin na adawo lafiya wanda baba yakubu makeri ya shirya kuma zai gabatar amma duk kama a kai ga sauraron waɗannan sai mun fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden yana birnin Rome inda yake halarta taron kasashe mafiya arziki a duniya wanda zai biyo bayan wani babban taron sauyin yanayi mai muhimmanci tare da tasiri mai yawa. Tun daga yau Asabar za a gudanar taron kwanaki biyu na G20 inda shugabannin kasashe mafiya arziki a duniya za su tattauna batutuwan da suka shafi annoba da sauyin yanayi da kuma batutuwan da suka shafi tattalin arzikin duniya. zai ci gaba da zuwa cap 26 taron majalisar ɗinkin duniya kan sauyin yanayi na kwanaki biyu a glasgow scotland wanda zai fara rana ɗaya ga watan nuwamba yayin da shugaban ƙasar china shi jinping da takwaransa na rasha vladimir putin ba su halarci kowanne daga cikin manyan tarukan biyu ba biden ne zai jagoranci taron kamar yadda mai ba da shawara kan harkokin ƙasa na fadar white house jake sullivan ya shaida manema labarai a wannan makon dakarun 'yan tawayen tigray na kasar habasha sun faɗi yau asabar cewa sun kwace babban birnin dazi da ke yankin amhara na habasha inda dubin dubata 'yan kabilan amhara suka nemi mafaka daga barkewar fada mayakan sun fitattaki sojojin gwamnatin habasha daga dezi inda suka nafi garin kombolcha garcho reda kakakin kungiyar 'yan tawayen tigray tplf ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na reuters ta wayar tauraron dan adam daga wani wurin da ba a bayyana ba ya ce sojoji na tigray sun kama sojojin habasha da dama Ligesi Tulu mai magana da yawon gwamnatin Habasha bai mayar da martani nan take ba kan bukatun yin sharhi. Kamfan dallancin labarai na Reuters bai iya tabbatar da labarin daga bangaren kungiyar TPLF ba. Wani daraktan makaranta a ya ce ya ga sojojin Habasha suna ja da baya daga garin a safiyar yau Asabar zuwa kwambalca kuma babu wutar lantarki a fadin garin tun ranar juma'a shi ma wani mazaunin garin na dazi ya ce garin babu wutar lantarki kuma sojojin tarayya sun fice dukansu sun ce sun ji mayakan na tigira suna cikin garin amma ba su gansu ba dukkan mazauna garin sun yi magana bisa sharaɗin a sake sunansu jiya juma'a hukumar da abinci da magunguna ta amurka fda ta ba da umarnin gaggawa na a amfani da rigakafin covid-19 na pfizer a kan yara 'yan shekaru biyar zuwa sha ɗaya. hukumar ta fda ta amince da yi wa yaran alluran kashi ɗaya cikin uku na adadin rigakafin da aka yi wa matasa da manya yanzu da aka amince da yi wa yara rigakafin za su iya koma makaranta da wasu harkoki fiye da garkame su a gida suna karatu ba tare da ganin abokansu ba in ji dr kausal talat na jami'ar johns hopkins a cewar associated press ta ƙara da cewa rigakafin za ta kare su haka kuma zai kare al'umma baki daya a ranar talata masu ba da shawara kan cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗuwa ta ƙasa za ta fitar da cikakken bayani kan shawarwarinsu haka kuma daraktan cibiyar shi ma ya bada jawabinsa na ƙarshe labaran duniya kashi na farko kenan Kamu a kai ga sauraron kashi na biyu bari mu fara da rahotonmu na farko. A daidai lokacin da jam'iyyar adawa ta PDP ke gudanar da babban taronta na ƙasa a birnin tarayya Abuja a yau Asabar. Wasu rahotanni na bayyanar da inda taron ya maida gaba a game da waɗanda za su jara ragamar jam'iyyar da kuma shirin da jam'iyyar ke yi don tunkarar zaben 2023. Daga birnin tarayyar Abuja, Nasiru Adamu Alhikaya ya bi muna diddigin abin da ke faruwa a wajen taron. Yorciya Ayu wanda tsohon shugaban majalisar dattawa ne kuma minista a wajen ma'aikatu hudu ya zama dan takara ne bayan janye masa da wasu manyan jam'iyyar irin su David Mark, Ibrahim Idris da Jerry Gana suka yi. pdp dai wacce ta fitar da akasarin mukaman bisa amincewar shiyoyi na son amfani da nasarar babban taron don shirin babban zaben 2023 if the pdp says i should sit down after the presidential candidate emerges and happens to be in the north I'll be very glad to do so because what we want. A zantawarsa da gidan talabijin na Arise, Ayo ya ce har da ya fara aiki a matsayin shugaban PDP. To a shirye yake ɗauko wani mataki na sadaukarwa ko sauka ne daga mukamin in aka ce don pdp na son mika tikitin takarar shugaban kasa ga arewa ne a ruwaito dan kwamitin babban taron gwamnan adamawa ahmadu umaru fintiri ya ce kujeru uku kadai ake da masu hamayya kuma na kokarin shawo kansu don samun matsaya mukaman sun hada da na mataimakin shugaban jam'iyyar na kudu ma'aji na kasa da kuma shugaban matasa Fintiri ya kara da cewa ko da an zaɓi sabbin shugabannin ba za su fara aiki ba sai waɗanda ke jagorantar jam'iyyar na yanzu sun kammala wa'adinsu a ranar tara ga watan Disamba. Tsohon shugaban jam'iyyar Bello aliru ya ce yana da ƙwarin gwiwa da yardar Allah taron zai share wa PDP hanyar dawowa mulki. Muna da hanyoyinmu da muke sasantawa tsakanin junanmu. waɗannan hanyoyin su ne muka yi amfani da su muka yi maganin duk wasu abubuwa da suka kawo jam'iyya cikas yanzu insha Allah ina tabbatar maka PDP ta natsu duk shugabannin mu kansu ya haɗe abinda kawai muke jira lokacin zaɓe ya yi in Allah ya nufa za mu kawo gwamnati kuma mutanen Najeriya za su ga canji. Shi kuma shugaban PDP a guru Salisu Hadisu da ke cikin wakilan zaben ya nuna murnar samun mataimakin shugaban jam'iyyar na Arewa daga Yobe. an samu consensus tsakanin hajiya inna da ambasada ta janye masa matsayin wannan kujera da yake nema ta mataimakin shugaban jama'iya na arewa gaba daya ba karamin namijin kwazo ta yi akan yin hakuri da ta yi ta wa ambasada umar iliya magun ba Salisu Hadisu shin kun yi magana da inna ciro mani ko kuma kawai labari kuka ji cewa ta janye ta bar ambasada da mago. Duk gaba ɗayan su ba wanda muka yi magana da shi a media muka ganin cewar sun zauna ta janye masa. PDP wacce ta yi shekaru goma sha shida madafun iko na caccaka da APC da cewa ta ba ta wuri don kwarewar shugabanci na PDP kwarewar adawa na APC. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To har yanzu dai ana tara ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu. amurka ta yi kira ga shugabannin sojan sudan da suka yi juyin mulki da su gujewa duk wani nau'in tashin hankali akan masu zanga-zangar lumana da za su iya yi a yau asabar wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka da ya nemi a sake sunansa ne ya yi wannan kiran ga shugabannin sojojin sudan din yayin da yake yi wa manema labarai bayani tun ranar litinin da sojojin suka kwace mulki 'yan kasar ke gudanar da zanga-zangar nemo maido da gwamnatin farar hula wata haɗakar ƙungiyoyin unguwanni da 'yan raji suna shirin gudanar tattakin miliyoyin mutane a yau asabar bisa takin kufuce jami'an tsaron sun kashe akalla mutane tara ta harbin bindiga haka kuma sun jikkata wasu 170 yayin zanga-zangar a cewa ƙungiyar likitocin sudan wasu 'yan kasar sun ji tsoron jami'an tsaron ka iya fadawa zanga zangar da ake niyyar gudanarwa a yau asabar din jirutas Dabban masu zanga-zanga a wata haramtacciyar kungiyar Islama sun yi tattaki zuwa Islamabad, babban birnin Pakistan jiya Juma'a kokarin ganin an sako shugabansu ya gidan yari. Haka kuma su tilasta wa gwamnati kuwa jakadar kasar Faransa. Shugaban kungiyar Tariq Ila Baker Pakistan, Sa'id Rizvi, ya kasance a gidan yari tun cikin watan Afrilu lokacin da zanga-zangar kungiyar ta rikide ta zama tashin hankali. Kungiyar ta TLF ta fara neman a kori da faransa ne bayan da gwamnatin faransa ta nuna goyon bayan ta ga da ake fitarwa lokaci-lokaci da take yin zanen batanci ga fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lamarin da musulmai da dama ke kallo a matsayin cin mutunci ga manzon allah haramtacciyar kungiyar ta fara zanga-zanga ne a lahore a makon da ya gabata amma ta yanke shawarar dannawa zuwa babban birnin kasar bayan da tattaunawa da gwamnati ta ci a wani taron manema labarai a islamabad jiya juma'a ministan harkokin cikin gida sheikh rashid ya ce an kashe 'yan sanda hudu haka kuma aka jikkata mutane tamanin yayin aron gama da masu zanga-zangar labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington gundumar columbia Yanzu kuma sai mu shiga taskar rahotanni. Masana a Najeriya kuwa na ganin cewar da mahukunta za su bayar da ƙwarin gwiwa wajen kyautata nazarin tarihi da watakila zai taimaka wajen lalubo hanyoyi da magabata suka yi amfani da su wajen magance matsaloli da dama a wannan lokaci na rayuwarsu. An yi wannan ittifaƙin ne a lokacin da ƙungiyoyin addinin Musulunci a Najeriya suka haɗa wani taro domin zaƙulo tarihi da ayyukan daular Usmaniya don ilmantar da jama'a irin faɗi tashi. da suka yi wajen kyautata rayuwar al'umma a lokacin rayuwarsu. Daga daular Usmaniyar, wakilinmu Muhammad Nasir ya aiko muna da wannan rahoton. Sanadi yana da amanar cewa idan al'ummomi suka san inda suka fito a baya, to za su samu sauƙin tunkara inda suka ta sama cikin nasara. Hakan bai rasa nasaba ga yadda ake koyar da darussan tarihi a makarantu a Najeriya, domin sanar da jama'a abin da ya faru a baya. da yadda aka bi aka shawo kan matsalolin da suka addabi jama'a a wannan lokacin wannan lokaci da najeriya ke fuskantar kalubalai daban-daban waɗanda mahukunta na ɗaukar matakai na shawo kansu amma abin ya buwaya a cewar wani malamin addinin musulunci a najeriya muhammad lawal mai doki wanda ke shugabantar kwamitin tsara taron makon tunawa da majaddaji usman dan podio ya ce tunatar da jama'a akan rayuwar magabata kan iya yin tasiri wajen shawo kan matsalolin da al'ummomi ke fuskanta a yanzu idan muka duba yanzu zalunci da sata da abin da ake ce kidnapping da masu kama da su sun yawa a cikin al'umma bisa ga wannan dalili aka shirya laccoci da taruka na tattaunawa a gidajen rediyo da kuma manyan malamai a cikin najeriya da za su zo su yi bayanai akan wannan tafiya ta mujaddadi dan godiyo ya samu wannan ƙasa cikin rudani irin wanda muke da shi yanzu na zalunci da rashin zama lafiya da cin amana da kuma shirka da bidiyoyi allah ya ba shi iko da tsaya ma gaskiya da adalci aka kafa daula wadda ta kawo ci gaba a wajen ilimi a wajen zama lafiya a wajen tsaro to ko yaya masana ke kallon tasirin da tuna baya kan iya yi wajen shawo kan matsalolin zamani da ake ciki musamman duba da tarihin jagororin daular usmaniya farfesa tukur muhammad baba masani ne akan halayyar dan adam bin da muka sani ga rubuce-rubucen su muhammadu bello ai sun fuskanci matsala da makiyaya da kuma da makiyaya masu yawo haka amma akwai yadda suka bi abin to mutane da yawa ba su sani ba masananmu da yawa ba su sani ba a jami'an gwamnati ba su sani ba to inda za a samu ana takaita su ne ana rarrabawa a hankali zai sama wani ya ce a ai an taba yin haka na ji labarin haka bari in je na samu karin bayani akasari a najeriya ko an gudanar da wani abu mai muhimmanci a ƙarshe akan bar abin rubuce akan takarda ba tare da aiwatar da shi ba to ko ya irin wannan tuna baya da ake yi yanzu kan iya kaucewa irin wannan matsalar ya yi tasiri ga jama'a ya kamata ne a samu masana da za su rinka takaita abubuwan da muhawara da aka yi da kuma shi darasi da aka ɗauka a rinka baza shi ta hanyoyi da yawa a rinka tunatarwa da shi a bisa rediyo a kan yanzu social media talabijin da sauransu. Wannan taron dai wani bangare ne na makon tunawa da Usman Dan Fodio karo na takwas wanda Majalisar Samarin Musulmin Najeriya ke shiryawa ta kuma sadaukar da na wannan shekara akan cikar shekaru goma sha biyar na mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar akan mulki. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. Hukumomin kiwon lafiya a jamhuriyar Nijar sun umarci kwamitocin yaƙi da annobar COVID-19 da ma jama'ar ƙasar baki ɗaya da su farga daga bacci dangane da batun mutunta matakai na kare kai daga kamuwa da cutar coronavirus baya ga la'akari da wasu alƙaluma da aka yi da ke nuna hauhawar ƙaruwar wannan annobar a cikin ƙasar. Wakilinmu a birnin Yamai Sule Mummuni Barma ya aiko muna da ƙarin bayani a wannan rahoton. bayanan da hukumomin kiwon lafiya suka tattara daga tsakiyar watan nan na Oktoba 2021 kawo yau na nunin kwayar cutar corona ta fara farfadowa a galibin yankunan kasar nan sakamakon wasu dalilai mafari kenan aka buƙaci jama'a ta yi taka tsantsan yayin da aka umarci kwamitocin yaƙi da wannan annoba su sake ɗaura ɗamara kamar yadda za a ji karin bayani daga bakin ministan kiwon lafiya dr ilyasu idi mai nasara wannan sati an samu wajen kamar mutum hamsin da hudu da sun ka kamu sati wanda ke bi mai an ka samu mutum tamanin da hudu kenan kaga an samu karin akwai eh, alkalami wanda muke ce ma to da tak wancan sati yana sifili eh, sai zamanto sati wanda ke bi si wancan satin an ka samu sufili da digo talatin da biyar kenan cutar tana nan ga wanga lokaci na sanyi da tunkaro na biyu babban abun da muke sa tsammani mutane kwata-kwata sun bar unhwani da takunkumi matakan kariya a kasari wuri da za ka iska cunkoso amma sai ka iske mahi yawa dai ba su da wannan matakan kariya. Ministan ya yi bitar yawan waɗanda ke ɗauke da wannan cuta a halin yanzu. Muna da kamar in ce maka mutum wajen kusan ɗari waɗanda su suna ɗauke da wannan ciwon su ne ake ce ma kamar ka active suna nan suna shan magani. Muna da mutum kusan 25 da akwance asibiti ake na ana musu magani kenan waɗanda sun kusance su ne wannan ɗari sun kusance su ne an killace su ana jiran har bayan kwana goma a je a yi musu kamar gwaji na biyu in ba su da kuma da shiga sha'anin su in suna da mu ɗokike su da wannan wurin a kai su asibiti a yi musu magani. Yanzu haka ana ci gaba da zagaye na biyu na kamfan rigakafin cutar corona a nan Nijar. Wannan yasa muka leƙa a cibiyar da ke asibitin gundumar Yamai ta ɗaya. Sunana Madan Usaini Baraka Karda ni ce gestionnaire a nan district sanitaire Nyamiya. Alhamdulillah mutane na zuwa. suna zuwa kuma tunda kun ce kamfani ake ciki suna zuwa nan nivo district ɗin da nake kuma muna da motoci wanda suke taya unguwa-unguwa cikin air de sante ke ta district ana zuwa gidan mai gari cikin cse wajen kasuwa inda dai da aka san za a samu mutane aje da ekip ta vaccination da kayan aikin su a aje su can kuma akwai rele wanda ake ce rele suna shiga unguwa-unguwa suna kamar sensibilizan mutane kiyaye matakan kare kai na daga cikin manyan hanyoyin kaucewa kamuwa da wannan cuta duka hukumomin jahohi hukumomin gunduma-gunduma tun da nan nivo national inda kwamiti yake mun ce ta da kwana su ci gaba da aiki su mai da abubuwa daban-daban waɗanda za su ba da dama kare mutane da wata sabuwar alluba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. a yau ne shirya dawo lafiya ake kawo karshen tattaunawa da awal ma'auya direban motar golf a birnin kaduna wanda ya ambato muna irin matsaloli da direbobi ke fuskanta da kuma irin kurakuran da su direbobin suke yi akan hanya a yau muna karasa hira ne daga wannan gabar wani shawara za ka ba wa sauran direbobi 'yan uwanka na golf sharon da bosses dinnan masu tafiya mai nisa daga jiha zuwa wani jiha daga wani babban gari zuwa wani to ni na yadda za a kaucewa aukuwa hatsarurruka don aje lafiya kuma dawo lafiya. To abu na farko dai da nake ba da shawara ina so gwamnati eh, misali musamman gwamnatin tarayya hanyoyin da muke fama da su a ƙasar nan namu gaskiya mafi galiban za a same su a lalace. Sannan su direbobi 'yan uwana shawarar da nake ba su shine rayuwar nan dai guda ɗaya ce. Sannan in har baka mutu ba to akwai nakasa a ciki yau ba za a so a ce ka ce ka kalla kanka a matsayin ko baka da kafa ko baka da wani sashen jiki naka ba ko kuma wata halittar ka ta canza duk da jarabawa ce ta Allah amma dai ka kula yana da kyau ko mu kula din yana da kyau ya kamata irin wannan mugun gudun da ake da wannan sa zuciyar da ake cewa a sai na je wuri su biyu ko kuma a ina so sai na je wuri nan da minti kaza to da Allah ina kira ga yan uwana direbobi don Allah don annabi su kula su daina irin wa'annan saurin da sauransu duk abin da ubangiji ya kaddara cewa ka same shi wallahi za ka same shi wani lokaci za ka fita ba tare da ka samu komai ba kuma haka Allah ya so in ya so kuma ya dadada maka sai ka ka fito din kuma ya baka abin da kai baka yi tsammani ba so dan Allah mu rika hakuri da abin da Allah ya bamu kada mu rika sa gaggawa a ciki dole dole muna da wata dubara da muke so sai mun mallaki abu ko kuma sai mun same shi ta hanyar gaggawa mu rika hakuri mu rika tuki a natse mu rika tuki a natse mu kuma sauke fasinja a cikin kwanciyar hankali a lafiya To, um, wani abu ma da na tuna da shi shine yadda wasunku idan suka ɗauki mota suna gudun nan sai ka gaji fasinja sun yi shuru haka. Me ke kawo haka kuma waɗanda kuma za su yi magana an ce akan samu wasu kuma suna faɗa da su wai don me su za su koya masu tuƙi. To, abu na farko dai kaga gaskiya wani lokaci shi ma fasinja idan ya shigo mota wani zai gaya maka sauri yake shi tun a tasha. akwai wanda zai ce maka in aka ce maka ya shigo mota ya zo ya samu kamar mutum ɗaya biyu a cikin mota zai ce ma wallahi shi sauri yake to kaga irin wannan in ka haɗu da shi duk gudun da zaka yi akan hanya ba zai taɓa yi maka magana ba saboda shi ma bukatar shi yana da wani abu da yake so ya ji su baya la'akari da cewa ai tuki sannu sannu har Allah ya kai mu lafiya wani kuma za ka ga cewa fasinja a cikin mota bai bukatan wannan gudun da zarin ya ga direba yana wannan gudun zai samu direba ya ce mishi a malam ka lallaba da mu a hankali mu ba sauri muke ba wani ma yakan faɗi haka da sauransu to wani lokaci sai ka ji direba ya ce ni za ka koya ni za ni kake koya a mota ko ni za ka koya a mota na fi ka sanin abin da nake na fi ka sanin lissafin da nake da Allah malam ka kyale ni in yi aiki na in yi tuki na da sauransu duka ana samun irin wa'annan abubuwan tsakanin fasinja da kama da direba wani lokaci ana samu a ta samun irin wannan dan hargitsin na rashin fahimta da sauransu wannan al'ada ne ta fasinja da direba a kowane irin lokaci ana samun haka to me ka ta karshe gare su da karshe direban da su ma fasinjoji eh shawara na misali barin fara da mu direbobi shine idan har fasinja ya maka complain ya ce maka don Allah wane ka yi haƙuri ka sassauta ka rage tukin nan mu lallaba ya baka shawara ne tunda yana so ya ya saving din ko kuma ya kare rayuwa ne gaba daya waɗanda suke cikin waɗannan motan so kuma ba kan shi kadai yake ma wannan tunanin ba duk wani fasinja da kai ma da kake tuka motan kaga yayi tunani mai kyau da sauransu shi kuma fasinja kullum muna kira da cewa su rika zuwa gareji su hau mota sannan yafi galiban yawanci direbobin gareji gaskiya ba kasafai ake samun su da irin wa'annan mugun gudun da nake magana a kai ba don gaskiya yawanci wani lokaci muna da tafiya ma ta limitation da akwai ka'idar tafiya da ake yawanci akwai ka'idar tafiya zai ga da wahala ka ga direba wanda yake cikin tasha yana aiki ka same shi ma yana irin wannan mugun gudun sai dai wani lokaci direban da zaka tsince shi a hanya dama zaka same shi yana da irin wannan kila ya fito Abuja ko ya fito Lagos yana da irin wannan gaggawan da sauransu madalla a gaida awal ma'awiya a mako mai zuwa kuwa za ku ji cewa to alhamdulillah mun gode wa allah wannan traffic light da aka kawo ya rage mana aiki da yawa domin musamman in ka zo wannan junction ko runabout sai ka ga mutane duk sun bi sun rikice wannan ya shiga kamin wancan ko a hada kai ko kuma ya zamanto cewa za a sa traffic warden a wurin da zai dinga ba da hannu yadda motoci ba za su zama cunkoso a wurin ba amma yanzu da aka kawo wannan traffic light din aka sassanya su a wurare da yawa a cikin jihar kaduna mm. za ka ga motoci sun zo suna kokari su bi wannan doka na traffic light in ja ne sai su tsaya in kuma um, ruwan goro ne wato yana ce maka ka dan dakata kenan ka yi shirin tafiya ko kuma ka yi shirin tsayawa in kuma kore ne wato ya baka hanya kenan ka bi ka wuce so musamman in an bi wannan dokokin sai ka ga ba za a samu cunkusu ba kuma ba za a samu hatsari ba a wayannan uh, junction ko kuma rana. da akwai um, traffic light to sai a biyo mu a shirinmu na mako mai zuwa domin jin wannan hirar yanzu a madadin wakilin namu sani sha'ibu malumfashi da daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka musamman hailu hailu da ya daidaita mana sautin shirin baba ya ko makeri ne daga washington nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaici. amurka joe biden yana birnin rome inda yake halartar taron kasashe mafiya arziki a duniya wanda zai biyo bayan wani babban taron sauyin yanayi mai muhimmanci tare da tasiri mai yawa tun daga yau asabar za a gudanar taron kwanaki biyu na g20 inda shugabannin kasashe mafiya arziki a duniya za su tattauna batutuwan da suka shafi annoba da sauyin yanayi da kuma batutuwan da suka shafi tattalin arzikin duniya dakarun 'yan tawayin tigir na kasar habasha sun faɗi yau asabar cewa sun kwace babban birnin dazi da ke yankin amhara na habasha inda dubin dubata 'yan kabilan amhara suka nemi mafaka daga barkewar fada mayakan sun fita take sojojin gwamnatin habasha daga dezi inda suka nafi garin kombolcha garcho reda kakakin kungiyar 'yan tawayen tigray tplf ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na reuters ta wayar tauraron dan adam daga wani wurin da ba a bayyana ba jiya juma'a hukumar da abinci da magunguna ta amurka fda ta ba da umarnin gaggawa na a yi amfani da rigakafin covid-19 na pfizer a kan yara 'yan shekaru biyar zuwa sha ɗaya. Hukumar ta FDA ta amince da yi wa yaran alluran kashi ɗaya cikin uku na adadin rigakafin da aka yi wa matasa da manya. Yanzu da aka amince da yi wa yaran rigakafin za su iya komawa makaranta da wasu harkoki fiye da garkame su a gida suna karatu ba tare da ganin abokansu ba. In ji Dr. Kausal Talat na Jami'ar Johns a cewar Associated Press. amurka ta yi kira ga shugabannin sojan sudan da suka yi juyin mulki da su gujewa duk wani nau'in tashin hankali akan masu zanga-zangar lumana da za su iya yi a yau asabar wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka da ya nemi a sake sunansa ne ya yi wannan kiran ga shugabannin sojojin sudan din yayin da yake yi wa manema labarai bayani. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan da wannan la'asariyar taku. sai kuma can anjima idan Allah ya kai mu cikin shirin mu na karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru, karfe takwas agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarafilu Hashim Gunan da ya taya ni gabatar da shirin sai Hailu Haile da ya daidaita mana sauti, ni kuwa yusuf aliyu haranje da na jagoranci shirin nake cewa ku huta lafiya. Peace.